Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد masu kallon wannan shiri ina muku gaisuwa irin ta addini musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ci gaba da tattauna matsaloli da suke da alaka da azumi duk da cewa a wani lokacin na kan dan fita kaɗan daga matsaloli da suka shafi azumi zuwa ga matsaloli da suke da alaƙa da tauhidi da aƙidar musulmi don muhimmancinsa don kasancewa duk abin da mutum yake yi ya ginu ne akan wannan aƙidar ya ginu ne akan wannan tauhidi in wannan ginshiƙin ya samu wuri ya kafu a cikin zuciyar mutum to duk kome yana da sauƙi daga baya amma fa duk lokacin da aka samu rauni a wannan ginshiki mai muhimmanci a cikin addinin musulmi balma shi ne addinin to fa kusan kome ba shi da makama babu inda kome da mutum yake da madafa shi yasa nake dan a mai da hankali wani lokaci don tattauna a kan wannan mas'alar a ci gaba da tattauna mas'aloli da suke da alaƙa da azumi akwai mas'alar wato ta abin da ya shafi ganin wata alal haƙiƙa wannan shari'ar musulunci ta gina wato ganin wata Shi ne alaman shigan azumi ganin wata shi ne alaman shigan azumi in an ga wata to a fara azumi in an ga wata a ajiye idan ko randa muke tsammanin ganin wata ba mu gani ba to sai mu ciki ta irgen wata ya zama talatin ma'ana mu irga daga ran da aka ga watan sha'aban daga ran da watan sha'aban ya tsaya zuwa 29 daga 29 ne daren talatin din za a dubi yamma in an ga tsayuwan wata ma'ana watan azumi sai a tashi da azumi in ko gajimare ko hadari ya lulluɓe sararin samaniya ta yadda ba yadda za a ga wata a wannan yammaci to abin da ke wajibi a kanmu shine mu ciki ta wato irgen watan sha'aban din mu ciki tashi talatin idan an cike talatin to sai a tashi da azumi da garan din baya bukatan kuma sai a ce sai an ga wata in an cike watan sha'aban talatin babu bukatan kuma cewa sai an ga wata daga nan za a tashi da azumi in gari babba ne yanayin garin ya sha bamban a wasu garuruwa za ka ga cewa ba su da yanayi ba su da yanayi na hadari da yawa ko kuma garin yana kan tudu ko ba sa inda ake yin ruwa da yawa babu gajimari galibi ta inda suke watakila ka samu ma hamada ce to galibi wurare na hamada ko waɗanda suke kan tudu sun fi samun damar ganin wata sama da waɗanda suke cikin yanayi na kullum sama na lullube da gajimare da hadari ko kuma ka samu hazo ya lullube sararin samaniya in aka ce an ga wata a kowane ɓangare na ƙasa guda ɗaya to ya zama wajibi a kan dukkan waɗanda suke ƙasan nan su tashi da azumi addinin musulunci bai ɗora mana cewa sai duniya gaba ɗaya sun tashi da azumi lokaci guda ba don me don kowaɗanne ne an yi musu magana an ba su labari cewa wanda su li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi sumu li ru'yatihi ku yi azumi in kun ga wata ku ajiye kuma in kun ga wata to mu a inda muke ba mu gani ba kamar dai ɗaukan azumin ne da safe idan alfijir ya keto mu kame baki in rana ta faɗi mu kame baki to in kai alfijir ya keto a wurinka ai kai ake nufi ake ake wa magana kai da alfijir ya keto a inda kake shi wanda alfijir bai keto a wurinsu ba wannan hukuncin bai shafe shi ba ba za mu ce daga lokacin da mutum na farko ya kame baki a duniya ko wasu ya kame baki ba don wannan shari'a tana magana da wanda abun ya shafe shi a lokacin kuma ya ga abun in ko abin ya kau daga inda yake shi kenan kai abun bai shafe ka ba sai lokacin da ya isa wurinka saboda haka kamar dai yadda ɗaukan azumi kame baki a kowace rana da buɗe baki a kowace rana haka kuma ganin watan in akwai inda aka gani to mu kuma inda muke ba mu gani ba in ka ce musulmi a duk inda suke labari ɗaya ne in ka ce wata a duniya duka wata ɗaya ne gaskiya ne wata ɗaya ne a duniya duka ba wai kowace ƙasa tana da watansa ba wannan gaskiya ne so in a tunaninka shine in duk inda aka fara ganin wata to ya shafi ko ina a duniya sai mu ce to karka manta fa musuluncin nan ana yin sa sama da shekara 1400 da suka wuce ta yi kai yanzu kai kake kallon yanayin duniyan don samun hanyoyi na sadarwa hanyoyin sadarwa watakila sun yi sauƙi shekaru dubu da suka wuce fa in muka yi amfani da wannan abin da kake cewa in an ga wata a ko ina to ya zama dukkan duniya ya shafe su mu ɗauka cewa wannan shine gaskiya to yaya sauran duniyan za su samu labari kar ka manta cewa a ina akwai musulmi a duniyan nan akwai inda babu kafofin sadarwa babu hanyoyin sadarwa mutum ba shi da hanyar da zai samu shi ko yaya zai yi shi ko musulmi ne musulmi ne shi a ce ya jira sai lokacin da ya samu labari kaddara a ce a da misali a lokacin da ake daular andalus in an ga wata mutum za a tada shi a ce ya zo kasashen maka ko ya je bagadaza ko ya je afirka a gaya mutane cewa an gauta koko ashe barin mutane akan kowa in ya ga wata ya tashi da azumi wannan shine ya fi dacewa da sauƙin musulunci wannan kuma shi yake ƙara tabbatar da cewa musuluncin nan ya dace da kowane zamani da kowane yanayi sawa'un lo ana yanayi na samu ko na rashi wata kan ba zai canza ba ko yaushe za a gan shi kai matalauci ne ko mawadaci baya bambanta a addini a abun da umarni da addini ya yi baya bambanta sannan ko a yanzu da aka samu ci gaba na sadarwa ka dubi a ku yanzu abubuwan sadarwa nawa babu a wurinku ƙaddara yin an ɗauke wuta ko kuma wato turakun abunan eh, wayoyin sadarwa suka faɗi ko kuma an yi yajin aiki 'yan gidan rediyo sun rufe gidan rediyonsu ya za a tashi da azumi shi kenan an rufe kenan babu ba, ba yadda za a yi a san lokacin ganin wata ko lokacin da za a ajiye to don haka wato in ka ɗauki cewa dole sai an haɗu a kan wata ganin wata to ka lizimta wa mutane baka kalli abun ta kowane ɓangare ba in muka ajiye duk batun cewa ba shi daga wato uh, manufan shari'ar musulunci na cewa dole sai musulmi sun haɗu rana ɗaya sun tashi da azumi babu buƙatan wannan wannan ina fata ya fito fili abu na biyu tun da dai mun tabbatar da cewa a kan ganin wata za a dogara to lallai kalanda ba za ta wadatar ba don kalanda ya ginu ne a bisa wato ilimin masu wato ilimin taurari da kuma malaman kimiyyan sararin samaniya su kuma ba a umarce mu da mu bi su ba kome kyan aikinsu allah ya san da cewa akwai masu wannan ilimi na sararin samaniyan ya san batun ilimin taurari amma bai ce mu yi amfani da taurari a wannan babi ba amma ai ya gaya mana amfanin taurarin ko wajen tafiya me ya ce a cikin suratun a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa alamat wabin najmi hum ya da alamomi allah ya sanya alamomi ga matafiya waɗanda suke tafiya cikin teku suna da alamomi ko dai na yanayin iska ko na tafiyan taurari suna shiryuwa su gane ga inda muke, muka sa gaba ga inda muke nufi in ko sun kuskuren hanya ta hanyar taurarin nan za su gane ina ne inda suka sa gaba hakanan wai ga alƙibla da sauransu amma wajen ɗaukan azumi da ajiye shi allah sai ya karkatar da mu zuwa ga ganin wata yas'alunaka anil mawaqit yas'alunaka anil ahilla قل هي مواقيت للناس والحج yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj suna tambayanka game da watanni ganin wata ka gaya musu an sanya su ne don sanin lokuta da kuma sanin musamman lokacin aikin hajji. ta hanyar irgen watanni don haka ba za a dogara a kan lissafin kalanda tun da malaman bisa wannan za ka iya sanin bisa ga wannan lissafi na taurari za ka iya sanin lokacin azumi ko da nan da shekara hamsin ne ko ɗari masu zuwa tun da abu ne an yi lissafi an ajiye su na shekaru masu zuwa da yawa to amma mu musulmi ba a ɗora mu akan wannan ba don haka in an ce an ga wata to babu batun kuma cewa kana da kalanda ka koma zuwa ga umarnin allah don wannan shine abin da allah ya mana umarni da shi wancan kuma allah ya san da zamansa amma kuma bai hore mu da mu bi wannan abin da ke cikin kalanda ba allah ko ba mai mantuwa ba ne allah ya sa mu dace wani abu da yake da alaka da wannan shine wata kam kwana nawa ne a ciki asali watannin musulunci kwanakinsu 29 ne amma suna iya cika su zama talatin saboda haka wata na iya zama 29 yana iya kuma zama 30 idan shari'a ta ɗora maka abu cewa ka yi shi wata guda ko ka yi shi wata biyu sai ya kasance watannin guda biyu a jere duk kwana 29 ne 29 to ka cika wata biyu ba a ce sai ka cika kwana talatin ba saboda haka in dai ka yi azumi kwana ashirin da tara sai aka ba da labarin cewa an ga wata shikenan azuminka ya cika ka azumin wata guda شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليسم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان saboda haka رمضان ramadan watan azumi wata kuma kwana 29 ko talatin don haka ban ga abun tada hankali a nan ba don an ce wani bai taɓa yin azumi talatin a rayuwarsa ba me matsala shin kwana ashirin da tara ba wata ba ne wata ne shin allah ya umarce ka cewa dole sai ka yi azumi talatin kafin azumin ka ya cika babu to me yasa za ka tada hankali me yasa za ki tada hankali sai wasu ka wai sun ce maka aini tun da nake ban taba azumi talatin ba to sai me matsala me matsala don baka taba azumi talatin ba ka gode Allah cewa Allah ya baka rangwami baka taba azumi talatin ba amma shin kwana ashirin da tara wata ne ko ba wata ba wata ne shin Allah ya ce dole sai ka azumi talatin sam me ya umarce ka ya ce ka yi azumi wata guda shin kwana ashirin da tara wata ne eh wata ne in ba wata ba kuma ka kawo dalili shin an ce dole sai ka yi azumi talatin a'a in ko haka ne in ka ce e sai an yi talatin ka kawo dalili wani ya ce maka to ai duk kawai sai an ce ni me yasa ban taɓa yin talatin ba me yasa a wasu ƙasashe ana yin talatin to ka je ƙasar mana ka zauna in kana so ka yi talatin sai ka je ƙasar ka zauna don ka yi talatin ka gode allah cewa allah ya baka rangwami baka taba yin talatin din ba to amma akwai magana guda shin kam eh kana da kokonto wajen shigan watan ne da aka ce an ga watan nan kam eh kana da dalilin da ke tabbatar da cewa ba haka ba ne in kana da dalilin da zai tabbatar da cewa ba haka ba to sai ka kai wurin shugaba in ka kai wurin shugaba don ba kai kaɗai za ka yi aiki da shi ba ka kai wannan labarin wurin shugaba cewa kai garan da ka ga wata in ya karɓa shi kenan kai abin da ke wajibi a kanka a shari'ance shine in ka ga wata ka je wurin shugaba ka yi bayani idan ya karba shikenan in bai karba ba me wajibi a kanka ka je ka yi shela ka ce a ɗauki azumi ka mai da kanka shugaba kenan kaga ka wuce gaba ka keta shugaba a nan me ma'anan shugabanci shugabanci shi ne wanda zai yanke saɓani inda saɓani a wata mas'ala shugaba ga yadda yake gani kai kuma ga yadda ka gani in shugaba ya ce ga abin da yake gani shikenan ya yanke maka ya yanke wannan saɓanin in kai kana da shakka a bisa abin da shi ya faɗa a kan batun ganin wata kai ka bari ka ka tashi azumi tare da jama'a amma kar ka fito a fili ka saba sannan in aka ajiye azumin ka biya guda malam wato duk lokacin da muka ɗauki karantarwar shari'a sai mu ga cewa mun kwana cikin sauƙi amma lokacin da muka mai da kanmu shugabanni to nan ne fa inda ake samun matsala dole mu yi haƙuri mu yadda cewa akwai abu shugabanci wato ka yi haƙuri ka bi shugaba a kan kuskure da ba na ba wai kuskure ne mai girma ba ma'ana kuskure ne wajen fahimtar mas'ala yana da nashi yadda yake kallon fuskar da yake kallon mas'alar kai ma akwai fuskar da kake kallon mas'alar ba wai ina nufin shugaba ya umarce ka da sabon Allah ba ka bi shi ba saboda haka tun da dai mas'alar ganin wata malamai sun ce ko da ka gani in dai har shugaba bai karbi shaidar ka ba to ka bari ka tashi da azumi tare da shugaba da sauran musulmi gaba ɗaya in kai kana shakka bayan an ajiye azumi sai kai ka je ka biya ɗaya da ya wuce ka samu ladan bin shugaba sannan kuma ka cike azuminka baka saba Allah da ya umarce ka wa Allah wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum ba kuma baka kawo sabani cikin addinin musulunci ba ciki da musulmi Allah ya samu dace Allah ya yi mana jagora Allah ya kyautata mana wato niyoyinmu ya ba mu kuma kyakkyawan ƙarshe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi bashi da wani bashi shi da wata cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba kanang